zamanai masu yawa bayan Nuhu, akwai wani mutum mai sunan Ibrahim, da shi da matansa ba su da ɗa. Wata rana sai Allah ya kira Ibrahim ya ce masa, Ka bar uwanka, danginka, ƙasarka ka je wani ƙasa da zan nuna maka. A wannan ƙasa zan albarkace ka, zan albarkaci zuriyarka. za ka zama sanadin albarka ga dukan al'umman duniya, wadda ya albarkace ka zan albarkace shi, wadda ya la'anta ka kuma zan la'anta shi. Ibrahim ya yi biyayya a lokacin yana da shekaru saba'in da biyar, ya ɗauki matarsa, bawansa, ɗan ɗan uwansa Lutu suka tafi ƙasan da Ubangiji ya yi musu alkawari. Da suka isa ƙasar, sai Ubangiji ya ziyarci Ibrahim, ya ce masa, Wannan ƙasa zan baka da kai da zuriyarka, sai Ibrahim ya gina bagadi ya yi sujada. Wata rana bayan wani lokaci, sai Ubangiji ya yi magana da Ibrahim da daddare, ya ce masa, Zan kare ka, za ka sami sakamako mai yawa. Sai Ibrahim ya ce masa, ta kaka wannan zai yiwu tun da ba ni da ɗa, na ne zai gaje ni, sai Ubangiji ya ce masa, A'a, ɗan da ke cikin cikinka ne zai gaje ka, sai Ubangiji ya fitar da shi waje, ya nuna masa tamraru na sararin sama in zai iya kirgawa, tun da ba zai iya kirgawa ba, ya ce, Haka zan me da zuriyarka. Sai Ibrahim ya gaskanta da Allah, sai aka lissafta masa shi a matsayin adalci, domin a cika alkawari da Ubangiji ya yi wa Ibrahim, sai matarsa ta haifi ɗa, aka sa ma yaron suna Ishaku. A rana ta takwas, Ibrahim ya yi wa yaronsa kaciya. A lokacin Ibrahim yana da shekaru ɗari, sai Saratu ta ce, Ubangiji ya sa ni dariya, duk wanda ya gan ni zai yi dariya tare da ni.